le dernier conseil de ministres, il y a eu des nominations pour lesquelles nous avons eu une direction. Taron majalisar ministoci na ƙarshe an samu wasu canje-canje da muke ganin za su zama makama ga kasasu tunda suna cikin waɗanda ya kamata a tallafawa. A can baya hukumar kula da kare haƙƙin na kasasu da masu yawan shekaru mu muna son maganar na kasasu a biyo ta cikin ƙa'ida domin ɗaukar matakan magance matsalar barace-barace da makamantansu. Ƙasar Nijar ta saka hannu kan kundin kare haƙƙin na ƙasassu a shekara ta 2008 ta ɗauki niyyar cewa za ta kiyaye haƙƙin na ƙasassu. Ba mu nan ga ganewa, tun lokacin da hukumomin nan suka girku, mun ajiye takardar neman izinin saduwa sau biyu a majalisar dokoki, biyu a fadar shugaban ƙasa, sannan kuma hudu a fadar firaminista. Yau da yamma za mu ajiye ta biyar saboda muna da koke-koke da dama. Muna son kafafen yada labarai na ciki da na waje su zamo shaida ba mu nan ga gane komi maganar na ƙasa su zance ne da ke son dubi akwai matsalar rashin samun ayyukan yi ga na su gwamnati ta yarda da yarjejeniyar baiwa na su nasu kaso muna shaidawa firaminista da su kiyaye yarjejeniyar ta kashi biyar cikin ɗari ba wai yawanta muke lissafi ba a'a baiwa na su darajar su kamar kowa na sake maimaita muku ba wai yawan ta muke dubi ba a'a har yanzu da saura in ka ce za ka yin wani abu da mutum ya kamata a ce ka ba shi abin da ya kamata ya yi amfani da shi lokuta da dama muka tai ma'aikatar ministan kula da ɗaukar ma'aikata muka sadu da jagororin muka ce masu a dubi wajen ɗaukar ma'aikata a kula da guraren na ƙasassu a ɗauke su aiki don mu san ana yi da su kuma ya tabbata muna ba cuku-cuku wajen ɗaukar ma'aikata haka zai isa samu ce ƙasar Nijar ta cika sharuɗan yarjejeniyar da ta saka hannu a kanta. Wannan zai sa mu ce ba a taɓa dokar ƙasa ba. Muna kira ga jama'a da a san cewa na ƙasa nan su ma mutane ne 'yan ƙasa kamar kowa.